Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani bom da aka dana a gefen hanya ya kashe sojoji hudu a arewacin Burkina Faso mai fama da 'yan tawaye masu da'awar jihadi a cewar rundunar soji jiya Asabar a yayin da kuma wasu fararen hula uku suka mutu a wani harin da aka kai a wannan yankin. sojojin sun mutu ne ranar juma'a a wani tashin bom haɗin gida yayin da wata tawagar soji 'yan rakiya ke bin hanyar burzanga zuwa kungusi cewar rundunar sojin ta kara da cewa wani mutum kuma ya ji rauni sojojin na dawowa ne bayan da suka yi rakiya ma wata tawagar 'yan agaji zuwa garin jibo abinda wata majiyar tsaro ta gaya ma afp kenan hukumomi a yankin shinshan na yammacin china sun buɗe wasu unguwanni a umruki headkwatar yankin jiya asabar bayan da mazauna unguwannin suka gudanar da wata zanga-zangar da ba a saba gani ba da daddare kan tsatsaurar dokar kullen covid-19 da hukumomin birnin suka kafa wadda aka shafe watanni sama da uku ana aiki da ita wannan fitowa fili da aka yi aka bayyana rashin amincewa ya biyo bayan fusata da aka yi da yadda wata gobara ta tashi a wani bene mai kunshi da iyalai ta hallaka mutane goma bisa ga adadin da hukuma ta bayar kuma sai da 'yan kwana-kwana suka shafe sa'o'i uku kafin suka iya kashe gobarar al'amarin da aka danganta da tarnaki mai nasaba da matakan hana yaduwar corona din zanga-zangar da kuma fushin da jama'a suka bayyana ta yanar sadarwa su ne na baya-bayan nan na alamomin cewa ana daɗa gajiya da tsarin da china ta ɓullo da shi na tunkarar covid-19 ita ce kaɗai daga cikin manyan ƙasashen duniya da har yanzu ke yaƙi da annobar corona ta wajen yawan gwaje-gwaje da kuma kulle. lionel messi ya sake wani cin kwallo mai matuƙar muhimmanci ga argentina a nasarar da ta yi kan mexico da ci biyu da nema jiya asabar wanda hakan ya daɗa ƙara baiwa tawagar ƙasar dama a gasar cin kofin duniya. Messi ya daidaita ƙwallon da Angel de Maria ya tura masa sannan ya cilla ta ta ƙasa daga nisan mita 25 zuwa kusurwar ragar gidan Mexico a minti na 64 da fara wasa. Ya ruga ya nufi sashin da magoya bayan Argentina suke hannayensa a ware kafin sauran 'yan wasan argentina ɗin waɗanda su ma ke cike da murna su mamaye shi yana cike da shauki lokacin da ya damƙi rigarsa ya girgiza sannan ya miƙa sumbata ga magoya bayansu daga bisani mai maye gurbi yanzu fernandes ya yi cin ƙwallo na biyu ma argentina argentina ta farfado daga kaye mai ban mamaki da ta sha inda saudiya ta mata biyu da ɗaya a wasan buɗe gasar yanzu tana mataki na biyu a rukunin C gabanin bugawarta ta ƙarshe da Poland ranar Laraba wadda take buƙatar ci kafin ta zarce gaba. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya karbi bakuncin wani babban taro a birnin Kyiv na karo na tasa'in. na tunawa da wani lokacin wata mummunar yunwa wadda ake wa lakabi da holodomor ko babbar yunwa wadda dan adam ya janyo wato mai mulkin kama karya joseph stalin na tarayyar soviet daga shekara ta 1932 zuwa 1933 a jawabinsa zelensky ya ce ukrainiyawa tsakanin miliyan hudu zuwa miliyan takwas ne suka mutu yayin wannan yunwar a wani sakon twitter shugaban ma'aikatan ofishin shugaban kasar ukraine andriy yamak ya kira wannan al'amarin da ya zama abin tarihi kisan kariye dangi ga ukrainiyawa sannan ya ce dole a ladabtar da rasha saboda ɗimbin laifin da ta aikata a ƙarshe shugaban uganda ya tsawaita kullum makonni shida jiya asabar a wasu gundumomi biyu da suka fi fama da barkewar cutar ebola wadda ta yi sanadin mutuwar mutane 55 to amma ya ce ana kan tsaida ta tun bayan da aka yi shelar barkewar cutar ranar 20 ga watan satumba ebola ta yadu a fadin uganda ta kuma kai har kamfala babban birnin kasar ko da yake wannan makon hukumomin lafiya sun ce abin ya fara sauki gundumomin biyu da suka fi fama wato da mubende da kasanda sun kasance ƙarƙashin dokar kulle ta kwanaki 21 ta shugaba yoweri ne tun daga ranar 15 ga watan oktoba labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai ne, kasuwa ne, kasuwa a Assalamu alaikum uh, jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa da ku a cikin sabon shirin kasuwa a kai doli. sunana mansur sani daga maradin jamhuriyar nijar nake farin cikin jan akalar wannan shiri inda a nan jihar maraɗi nake a ɗaya daga cikin wasu kasuwanni da ake ce ma 'yar kasuwar mata da ke a sunita domin sanin abubuwan da ke wakana a cikin wannan kasuwa ku kasance tare da mu daga jin sunan kasuwar mata to haraka ce ta shafi mata wannan ah, kasuwa dai abin mamaki za ka samu mata suna sayi da sayarwa a ciki duk da yake akwai iyayen tafiya cewa da maza ba ta ta lokaci ba za nu tsunduma a cikin shirin inda za ni fara tattaunawa da shugaban wannan kasuwa da zai gabatar da kan shi da kan shi salamu alaikum sai a ga masu sauraro suna almu alaikum salamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana muhammad ashir ibrahim abubakar wanda aka sani da president na kasuwan mata ko kuma in ce wakili na jama'a da ke cikin kasuwan mata. Masha Allah. A takaice me yasa ake kiranta da wannan kasuwa ta mata? Lalle lallai waɗanda suka sa ita wannan kasuwa ake kiranta da kasuwan mata akwai dalilai da dama daga ciki. Za na ɗauko wani ɗan guntun tarihi su matan nan kusan in ce su ne asali su ne sababu su ne dalili su ne tushen da suka assasa wannan kasuwar su ne masu saye kuma su ne masu saidawa asali kenan wannan shine dalilan da suka sa aka sa mata suna kasuwar mata amma a lokacin da suka kirkiri wannan wuri a gaskiya mata ne ba irin yanzu ba da suke da yawa tun da yanzu idan ka ɗauki masayin da ke cikin waga kasuwar mata ai Allah kawai san iyakar su masu saidawa masu ma haka to da dan wuri ne take dan kaɗan amma kuma da ka zo sai ka ga masu sayan da masu saidawan duka mata ne mazan dan kwarori ne a lokacin kenan kaga suna da yawa a takaici tunda daga inda aka ce ko mutum hamsin ne to sai zamana masu saidawa masu saye 25 eh, masu saye da 25 kaga kenan dai sun yi zama sun suka yi rinjaye in mace ta taho da dan hatsinta dan wakenta dan gujiyarta sai ta aje ana saida wannan shine dalilin da yasa har masu miya su kawo masu yabdo masu tsintsiya masu eh, kurna masu magarya irin da ya kasuwa wannan wadda ka sani waccan ta da wadda ka sani to ita ce asaliya daga nan ana nan ana nan hamma sai aka fara yanka wurare ana ba maza kaga daga wannan lokacin kaga abin an fara karkata akala ta fara koma hannun maza su ko kaman ana cikin mulkin eh, mulki dai kuka yi yauwa a takaice eh. ana cikin wannan halin ana ta murdodo ne ana ta murdodo ne sai maza suka zo suka waye gari suka zama da aka yi awon runhuna sai ya zama na kwata-kwata runhunan da aka auna duka maza su suke iyawa suke da dama saboda ka san dama mata lalle ana tafiya tare da su amma akwai abubuwan da suke iya akwai abubuwan da ba su iyawa za a iya cewa dai wannan kasuwa duk da yake eh, kana so ka nuna eh, takwaci <laughs> kuma maza amma duk kayayyakin da ke akwai mafi akasari kayan ɗaki da sauran maka irin haka wasu kayan cehoni wannan ya samo cikakken asali ne tun daga da kamar na ce maka sun kafa fandasiyan din wannan fandasiyan din da ta suka kawa ba ta turuwa kuma mu ma ba mu bukatar ture ta saboda idan muka tura wannan fandasiyan din to za mu samu tawaya ko kuma in ce na kasu ba mu da wata huska wadda ta yi wannan huskar ta mata mun gode president ah, bar mu shi ga wasu daga cikin yan kasuwa domin eh, sanin eh, halin da suke ciki da abubuwan da suke sai da ma farashin eh, kayayyakin a wannan lokaci. Na farko dai wa ga 'yan makka saida ta da na yi gadon ta na yi tun daga ma'aihi na haga ga mahaihiyata. Lalle tun ina ya karama tun ana sai da busassa ba ma a dawa ta haka. Hmm. Nake saida ta mu kakkabo hadama mu zo mu kawo ma'aihin mu ya kai ta kasuwa. Hmm. A ƙarshe har suka kwanta hannun su na dama aka bar mana gada. Hmm. Kuma musa gadan na ci unhwani ya alhamdulillah na gode ma Allah. abu guda ɗaya ya rage mana zuwa biyu in taimaka umma ɗaya armi su kaɗai ne nake neman ubangiji Allah ya cika mana wannan guri na alkhairi wace irin riba ke akwai cikin ah, kasuwanci irin na mata dan akwai matan da har yanzu gani suke yi sai sanda su tara hannu ko in mai gida na da ko kuma wani abu gaskiya matan da suke neman tara hannu ga mai gida suka dawwama bisa kan mai gida to ba su gaji da wahala ba su zage su nemi na kansu saboda in mai gidan ba da ciwo zai kama ɗa ya hita ya tai wurin nema kai kina nan da rike da dan sai kin jira ya ko kin aika mai amma in kina da abin ki sai ki ɗauki dan sai in ya ji labarin kina likita ki riga kin gama komi kenan daga nan ma alhamdulillah kasuwanci sun biya kenan gurin mu dai macen duk da ba ta sana'a ubangiji Allah mata buɗe na alkhairi ta hita ta nemi na kanta wallahi sana'a alkhairi ce ga ɗiya mace ma musamman rayuwar da ake ciki yanzu ta babu mai shi sai wanda Allah ya taimaka. Ni za ki ce ma sauran mata game da wannan kasuwa ta ku an ce kasuwar mata ce shin kun mata suka zo suna samu. Yo kasuwar ta mata mata mu muka buɗe ma kasuwar tun mazan suna yan jararai. Eh wallahi mu muka buɗe ta saboda tun karan gari ne nan wuraren mu muka buɗe wa kasuwar da itace muke tahowa daga gida da tsumma mu yi ma uwayen mu runwa su yi zama na ciki su sai da yan makka. kenan ka dole ne wa ga kasuwa a ce ta mata ce. Ku ga sunan ku da sana'a. Ni Hadiza ne. To da mi da mi ake saidawa? Mu muna sai da zogale yan maka butar sadanya da digadigi har digarin burji wani saidawa. Mm. Kuma alhamdulillah ga kasuwa alhamdulillah mun gode ma Allah mun gode ma kasuwa. Ko na tahiya yaya daidai. Ko mina ta Lokaci aka dacewa ko aka samun kuɗi. Eh to lalle mu yanzu ana samun kuɗi amma ka an um, watan azumin tsohi mm. kasuwa ta shi. Mm. har ya kai hakewar watan azumin tsohi har ya kai na shan su ya kai na na gari duka alhamdulillah masha Allah mu da kasuwan gode Allah mun gode mata saboda mu da mu da shikoki an yi abubuwa ta dalilin kasuwa a a kware ko da abubuwa ana tana ta hiya daidai kasuwan nan ne so ta ci nemi na kansu in miji yana da ya baka in bai da kai maka ba mijinka ka ba diyanka duk da <coughs> dama eh, eh, hannun dawo da na hagun ko in han dama ya samu da ba hagu ya hau ita to dan haka in ka kowa na samu kenan ba samu matsala haka gani masu sauraro kamar da za ku iya shi dai a yarewa mata wannan yana tabbatar mu da cewa muna a kasuwar mata din kuna jin irin da ake ta wasa da rariya da annashuwa da sauransu eh, ga mu masu sauraro sunanki da sana'a ki a wanga waje na na rabin naki to menene ake saida a wannan waje to mu dai wannan kasuwar mata alhamdulillah kasuwa ce wadda Allah ke so da mu da iyalinmu da mu da uwayenmu wannan kasuwa da Allah ya dure Allah sa albarka muna sai da atamfofi muna sai da haka kayan jiki da gumama alhamdulillah ana ganewa yauwa ku gaya ma masu sauraro sunanku aisha ishatu sunana mai sai da robobi da tasoshi kasuwan mata hajiya ciki ku Allah wannan kasuwa an ce kuce mata kun yarda da wannan kalma eh to yanzu dai matan ta matan ce amma dai mazan yanzu sun mamaye mu <laughs> ya kuka yi wasa <laughs> ah, to lalle mun yi wasa har mazan suka zo suka mamaye mu suka yi mu karhi da haka nan dai ku kuna da shago dami dami ake samu a wannan wuri naku a ah, ba komi ma akwai masha Allah gaskiya saboda Allah da akwai robobi akwai tasoshi da kwanoni duka dai da akwai bakin dai gwalgwado da abin da ka zo nema to dai ka dan samu dai bakin gwalgwado to gaskiya na kai shekara 20 ina wannan kasuwa. kuma an biya wasu 'yan bukatu ah, alhamdulillah cikin ma bukatun ake biya inda a ci a sha a yi bukata to ai an gode ma Allah cikin gida ma ana yin sana'a yara yara ba sai sun hito sun yi kasuwa ba cikin gida ma sai su yi kasuwarsu in an san kana sai da ba sai ka hito ba ka kawo ba mu tsohi mu ya kamata mu hito waje ba yara ba haka ne masu sauraron murya amurka kamar yadda kuka ji wasu daga cikin eh, mata yayi masu sana'a a wannan kasuwa ta mata a nan sunita da fatan dai kuna ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki doli wannan kasuwa da ake ce ma kasuwar mata ta kwashe kusan shekaru talatin da kafuwa a wannan jiha ta maradi kuma ta fara ne da kwarorin mata wanda suke sayi da sayarwa har abin ya zamanto babu ranar fashi kusan kullum wannan kasuwa tana ci. Sunana Hajiya Tamamu wanda aka sani da ni. Eh wannan kasuwa tun lokacin da muke zanne ina ganin yanzu an samu shekara talatin daidai. To lokacin da mun yi atanhwa mun koma kuma mun yi yan saye saye na kayan kwalba haka dai komi daidai haka daidai na sayarwa. To yanzu sai muka koma muna sayar da kuma kayan miya. Hmm. Eh wani tugan da wani tumati abin da daidai haka za a kaɗa na miya dai duk muna da abin ganshi kuma komi da komi na tahiya. an kasa ana saida kuma ana samun daidai nan da ya kasuwar mata kuma sarkin mu alhaji ashiru eh ko ba haka ba kuma yana gyara mu komi ana hidda matan haƙƙin su eh, eh. <laughs> bai bangaren tiya kuma maza <laughs> eh? to an jami za ku ce ba sauran ɗiya mata kwarai ko mu mun san da sana'a kuma da wanda ya tashi ya ga mahaifin shi na sana'a tattali yake shi ma sai ya yi ta ko ba haka ba tunda yanzu muna da yaran duk masu yi eh ko ba su zanna ba dai cikin kasuwa bakin gwalgwado cikin gidajen su suna yi kuma suna aure da mazajen su ko ba haka ba hmm. eh ana ta ana gabatar da komi da komi daidai ko kan namiji ya rugo ya ba ta tallafa masa taimaka mashi kayan ku ai sana'a ta yi unhwani ko ku ga ma masu sauraro sunan ku sunana lariya nan kasuwar mata ga Alhaji Ashiru shekara nawa kuka yi wannan kasuwa to akai ga 15 mu asir tattasai tsantsa mana sir tomati akwai yaudu akwai mai kuka akwai lalo akwai takalwa akwai tashi akwai da batsu akwai mai kuka kuma mara daka ita ma kuma da kuma muna sai rana cikin kasuwa kuma alhamdulillah kuma na godiya me ake samu a cikin kasuwa ta mata sosai ana samun alkhairi domin Allah Allah sa albarka an dai haka kasa kuma ubangiji sai Allah baka rabanka an samu wani abu da aka yi bikin dangi hada na yan uwa ha Allah sa albarka ana cikin mayi ne mm. ana cikin yanshi kuma Allah na ruha asiri kuma su ma suna ruhawa suna na Amina sana'a mu ta kayan ce muke yi a nan garin mara kasuwar mata ta ana samun gwaba ana samun magarya ana samun magarya da cikon bisayali ana samun lemun tsani ɗan bado ma akwai shiga ana samu in lokacin mangwaro ne akwai mangwaro bakin gwalgwado dai ana samu komi kuma yalo da tumati danyi duka ana samu in lokacin sanyi duka nan ne ake noma su koko daga wani waje ake ana kamu da wani waje kuma nan ma mun garin marada ana noma shi da kyau da kyau ana samu baki akwai ku mata gaskiya bakin gwargwado muna samu abin da Allah ya ce mu samu wanda za mu kore bakin mu koda muna samu ne za ku ce ma sauran mata da ke runguma hannu a gida sauran mata da ke runguma a hannu in sun samu mazajen sun bar su ma su to su bada su samu abin da samu su kore bakin su koda su biya bukatar su ta alheri ba sai kasuwa ana ce mata kasuwan mata kuna alfahari da ta yasa a ce mata kasuwan matan alhamdulillah mun mu Allah godiya cikin kaso ga ta mata mana samu biya bukatun mu da muke so to madalla haka jama'a masu sauraron murya Amurka a wannan shiri na kasuwa kai miki dole kamar yadda za ku iya lura lokacin da aka ɗibar ma wannan shiri ya kawo jikinsa da fatan shirin ya ƙayatar da ku anan ya kamata mai ban kwana ah, ashiru mai aran maji a matsayin shugaba na wannan kasuwa ka da da muka tattauna da kai a wannan kasuwa da sauran al'ummar ni za ka ce ma murya amurka a gaskiya abin da zan ce murya amurka muna godiya da fatan allah ya tabbatar da alkhairi da wannan shiri nasu mai albarka kasuwa a kai miki doli a madadin sauran abokan aiki na gidan rediyo murya amurka baki daya sunana mansar sani daga maraɗi jamhuriyar niger nake cewa ku kasance tare da mu a cikin wani sabon shiri na mako mai zuwa kasuwa a kai miki doli shirin BOA Hausa. Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. barkamu da warhaka barka da sake saduwa da ku a wannan dandalin sihar lahadi ina mai suna daura fara moses ma'aji na cocin katolika da ta yola jihar adamawa ta tarayyar najeriya a cikin asiyar ta wannan safiyar lahadi da ya da ke mana da mu kokarta mu yi tattalin al'amuran allah shirin kamu na yin da kullum abin kwaɗi shi ne tattalin al'amuran allah shi wanda ya san cewa rayuwar mutum ba ta dogara ga abinci da abin sha ba kawai amma ga kalmar da ke fitowa daga wurin Allah domin ta wurin kalmar Allah akwai rai akwai kuma ceto saboda haka masu sauraro kira da ke muna da babban murya da mu takali al'amuran Allah ta yadda muke nazarin littafi mai sarki da kuma yadda muke ban gaskiyar mu da kuma ban gaskiyar mu ta yadda muke gudanar da ayyukan mu domin ban gaskiya ba tare da aikin da ke nuna ta babban zace. a cikin ayyukanmu na yau da kullum sai mu da mu magance kiyayyar ta ke hana mu amincewa da juna mu yi kokari mu taimaka mu sa da salama da adalci ta yadda muke ba da hankali domin kyautata rayuwar kasassu ta haka za mu nuna cewa lallai ko da gaske tattalin alkumuran Allah muke yi Allah ya taimake mu da kuma samu dace a Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkan ku da warhaka, ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan binciken lafiyar jiki da ake kira da medical check-up a turanci. Binciken lafiya abu ne mai matukar muhimmanci hakan kan taimaka wajen gano duk wata cuta ko matsala da ka iya faruwa domin ɗaukar matakin da ya dace tun kafin cutar ta ta'azzara. Sa'annan kuma binciken lafiyar jiki akai-akai kan taimaka wa likitoci wajen gudanar da aikinsu yadda ya kamata. Binciken lafiya da ake kira da medical check-up a turanci abu ne da ya kamata a rika gudanarwa akai-akai musamman ga mata da suke da hatsarin kamuwa da cututtuka kamar dajin mama, dajin bakin mahaifa da na mahaifa cututtuka da ake iya samu ta hanyar saduwa da sauran cututtuka da ke da hatsari da kuma barazana ga lafiyar mata ma'aikaciyar kiwon lafiya dr na'ima idris ta yi mana cikakken bayani kan binciken lafiyar jiki musamman ga mata inda ta fara da bayani kamar haka binciken lafiyar jiki yana nufin wasu dube-dube da gwaje-gwaje da likitoci za su yi kan mutum domin su tabbatar da cewa lafiyar shakalau ba shi da wata matsala a tare da shi wato likita me yasa ake so a rika binciken lafiyar jiki? Wato akwai wasu cututtuka waɗanda ba su cika nuna alamomi a zahiri ba. Abin da muke kira su asymptomatic kenan. Za ki ga misali sankaran mama ko kuma sankaran jiki haka ko kuma wata cuta dai da kwata-kwata ba ta nuna alamu wani sa'in sai mutum ya zo asibiti a duba shi tukuna sai a gane cewa ai yana da wani abu. To mutane da yawa suna ɗauka cewa ai cuta sai ta fito ta nuna alamomi a zahiri shine abin yana da mutum. To wani sa'in tana cin mutu dan adam a jika tana cin shi amma in ba wannan check up mutum yake zuwa ba bai cika nuna da wuri ba cewa mutum yana da shi kuma a ɗauki taimakon gaggawa. Menene ma mahimmancin binciken lafiyar jiki ga mata? Yayin da mutum yana zuwa wannan ana mai check up nan ko mace ko namiji yana ba da daman ya nuna da wuri cewa mutum yana ɗauke da wata matsala ko cuta. To a lokacin da za a gane to kin ga a lokacin za a fara wa mutum magani da wuri. ba wai sai cutar ta ci jikin mutum ba tukunna sai a zo ana kakanni kai daga ina za a fara to amma aka gano ta da wuri ana iya fahimta banda wannan kuma akwai abin da ake kira family history wato wasu cututtukan da suke bi ta jini haka ta gado kenan to kin ga idan mutum yana zuwa check up kin ga ai zai iya bayyana to shi fa ga wasu wani cuta da suke da shi a gadon su to za a iya mai bayani shin shi yana da wannan riskin wato yana siratsin samun wannan cutar ko kuma baya siratsin samun ta to duk waɗannan abubuwa abubuwan su ne suke da mahimmanci mutum ya dinga zuwa yana check-up kamar hawan jini ne wasu za ki ga ba sa nuna alamu sai dai kawai su ce mai yiwuwa bayan sai na ciwo a hannu yana ciwo to amma idan suka zo asibiti ana duba blood pressure in wato hawan jini sai ki ga ya hau su ba su ma sani ba kwata-kwata to mahimmancin da ya fi karfi shine a gano abu da wuri domin a tabbatar da ina za a bullo mai wasu gaɓoɓi ne ya kamata mata su rika binciken lafiyar su. akwai gaɓoɓi da yawa da mata ya kamata su dinga duba lafiya lafiyarsu amma bari mu fara da guda biyu waɗanda suka fi mahimmanci na ɗaya akwai sankaran mama shine breast cancer sai kuma na biyu akwai cervical cancer wato kansar bakin mahaifa kin ga ita breast cancer mutane da yawa a duk duniya abin da yasa ake gano ta da wuri suna samun lafiya kuma saboda wannan check up ɗin da suke zuwa ne wato binciken lafiyarsu tun da a nan gefen duniya ba mu cika zuwa medical check up ba sai ki ga ba a gano ta da wuri har sai ta bayyana kanta da kanta to kin ga su kuma a can ana zuwa check up to koya aka ganta nan da nan zaki ga an yi wa mace magani to kuma ita aka gano ta da wuri akasari da yawa mace na iya warkiya ba tare da wata matsala ba wasu zaki ga suna nuna alamomi da wuri wata kuma ba ta nuna alamomi da wuri to shi yasa ake so wannan check up a dinga zuwa na biyu kuma wannan kansar bakin mahaifan ita kuma yayin da mace ta fara saduwa akwai wani test wato pap smear za a ɗauki sample a bakin mahaifan nan a bincike a gashin wajen na yana da alamu mun samu wannan kansa din kuwa to in already tana da shi aka gano da wuri to kin ga za a fara magani idan kuma ba a kama ta da wuri ba har sai da ta to kin ga shine wajen kafin mutum ya samu lafiya kan sha wahala to amma fa ita cervical cancer tana da vaccine ɗinta wato akwai rigakafin da ake yi daga shekara tara ana iya ba mutum ma rigakafin ta to kin gani akwai rigakafi da ake yin ta domin ta kare mace daga wannan human papilloma virus wanda yake janyo ta mata sai kuma wasu sun hada da kamar su hawan jini su ciwon suga haka da wasu dai abubuwa ne da suke addabin mata to shine ya kamata mace dinga binciken wa'annan gabobin yana da muhimmanci wa'annan gabobin balin aka yi magana akan sankaran mama da kansar bakin mahaifa a duk duniya ita ce su ne kansa inda suke addaban mata gaba daya kuma mata da yawa suna rasa rayukansu balle ma a wannan shafin a kasar mu haka ta Najeriya kuma abin da yake janyo wannan shine rashin rashin wannan binciken lafiya din kenan wato medical check-up idan mutum ba wai ya ga wasu alamomi ba ne baya son zuwa asibiti kwata-kwata sai abin ya ci ya cinye to yana da mahimmanci saboda a duniya gaba ɗaya abu ne addabi mata gaba ɗaya to shi yasa zan iya cewa wa'annan su ne wanda suka fi mahimmanci a cikin wa'annan matsalolin kamar daga wasu shekaru ya kamata mace ta rika ziyarar asibiti don duba lafiyar jikinta to a wannan dai gaskiya ba zan iya ce miki ga takamaiman shekarun da ya kamata mata dinga zuwa ana mata wannan binciken lafiyar ba dalili ko da yasa haka shine akwai yara matan da ake haifansu da wasu matsaloli tun suna kanana to kin ga su wannan tun suna kanana suke fara zuwa asibiti a duba su to amma yanzu misali kamar a ce sankaran mama shi ma kin gani muddin yarinya da ana cewa sankaran mama bata cika shafan yan mata ba haka sai manya to amma yanzu abin ba haka bane don wasu yan matan ma bincike ya nuna suna iya samun sankaran mama to yayin da mace ta kai shekarun balaga haka to ya kamata ita ma a dinga nuna mata yadda za ta dinga breast examination da kanta wato a koya mata yadda za ta iya duba mamanta a gida ko ta ji wani matsala haka ta ga iyayenta sai kuma a je asibiti to amma kin ga shi mammogram na sankaran maman da ake yi wa mata mace sai ta kai shekara arba'in ake iya mata mammogram din nan to shi kuma na cervical cancer na bakin mahaifa kin ga sai mace da ta fara saduwa ita ake iya yi wa daukan mata sample din kansan bakin mahaifa mahaifa ɗauki bakin mahaifan a duba cewa shin akwai wannan kansa ɗin a wajen ko kuma yaya to wasu kuma zaki ga mata suna da shekaru ƙanana to amma mewa bayan haihuwa sun zo sun samu wata matsalar mibi ciwon zuciya ko kuma a'a ciwon suga ya sami saboda akwai ƙananan yaran da ake su da ciwon suga to kin ga wannan tun da ƙarancin shekaru za su fara zuwa asibiti to amma idan mace tana da halin ta dinga zuwa asibiti ba tare da wani abu ya same ta ba ba matsala ba ta dinga zuwa saboda daidai da yara ƙanana ma mata a wanda ake iya kai su check up kamar wa'anda ramar tasa ta yi yawa haka ƙananan yara wasu kuma ki gani saboda girman su wato da ya obese wato kibar tasa ta yi yawa ma shekarun su to kin ga su ma ne da ya kamata ana yawan kai su ana musu check up to ba za a kiyasta a ce dole sai a wannan shekaran ko a shekarun nan wai mace ta iya zuwa asibiti ba to likita kamar sau nawa a cikin shekara ko a sati ko a wata ya kamata mace ta je a duba lafiyar jikinta misali a ce da mace ta haihu tana da 'ya'ya kin ga lokacin saboda jiki yana canjawa abubuwa da yawa a lokacin ga kuma yara wasu kuma zaki gani bayan sun haihu suka iya zuwa irin da matsaloli haka to wasu tun daga lokaci ake ga sun fara zuwa irin check-up ana duba lafiyar su sai kuma masu hawan jini masu ciwon suga su kin ga already akwai clinic days din su wato ranakun da ake musu check-up a asibiti masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan zamu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Na'ima Idris sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar. za ku iya sauraron tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at boanews.com Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz baballe ke sallama da ku auni lafiya.